DW darasin rayuwa. Bayanar annobar corona ta haifar da mummunan illa ga rayuwar ma'aikatan gidajen kallo da yawon bude ido da shakatawa a wasu kasashen nahiyar afirka ga misali a najeriya gidan kallo da ajiye namun daji na yankari da ke jihar bauchi ya yi shura wajen samun ɗimbin jama'a masu zuwa takanas domin kashe kashewa idanunsu kwarkwata hakan abin yake a sauran wurare na gidan tarihi irin su sokoto da kuma jihar kano hatta ma gidan kallo na bubu hamma mai suna mize national da ke birnin yamai na jamhuriyar niger na daga cikin manyan wuraren da baki daga ko ina ciki da wajen kasar ke zuwa don sakewa baya ga sauran wuraren shakatawa da na wasanni da dai makamantansu sai dai dokar kulle saboda yaƙi da annobar corona a irin waɗannan wurare ta sa masu aiki da ma masu yawon shakatawa da buɗe ido suka takaita hakan jagorori da masu jagaba na yawon buɗe ido suka kasa sakewa kuma suka ji jiki shirin darasin rayuwa na wannan mako zai duba irin illar da annobar corona ta yi wa waɗannan jama'a sunana abdullahi mamman ahmadu kana ni ne janye da akalar wannan shiri na wannan mako. madalla to domin tattaunawa kan wannan batu kai tsaye ta wayar tarho ina tare da abdulaziz taya ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu gidajen shakatawa da jagoronin 'yan yawon buɗe ido a jamhuriyar nijar Mala abdulaziz barka da yau barka kare Mala abdullahi to idan mai sauraro zai so ya ji shin ya rayuwarku ta kasance a waɗannan wurare na yawon shakatawa da buɗe ido ku da kuke wannan aiki a lokacin da jamhuriyar Nijar ta ba matakai na dokar kulle saboda daƙile yaduwar annobar corona. To godiya ga manzo sallallahu alaihi wasallama da godiya ga Allah kuma muna sada mu da radio Dutch da suka bamu daman mu haɗi albarkacin bakinmu kuma mu haɗi irin cikin yanayin da wannan cutar ta samu kamar na farko da muka samu irin soke aikin nan namu da aka yi mun samu kamar asarar miliyar goma sha ɗaya da wa'ansu an kanuka eh, na rashin yin aiki a wannan lokacin na wata uku da muka yi na biyun gaɗin muna cikin bincike yanzu har yanzu ban ma muka zancen irin sa zaman gida da aka sa mutane magidanta da yawa tunda ka san aikin nan namu yana aihani da matasa wanda ke cin gajiyar wannan aikin da muke yi suna ci da iyalansu amma kuma suka shiga wani zancen wani zaman kashe wando wanda in ka gansu abin ba daɗin kallo ko ba daɗin shi gare su. Ah, zan iya ce ai fannin na yawon shakatawa yawon bude ido al misali yana ɗaya daga cikin fannin da ya samu mummunan rauni sakamakon matsalar tsaro kafin ma corona ta zo wallahi damin kamar yadda kamar ka sani lokacin da kan wannan zuwan wannan malati ya zo dama cikin wani yanayi muke na rishin tsaro da na ta'addanci da ya gurgantar da aikin yawon bude ido a ƙasa musamman ƙasar Nijar ko in ce a faɗin wannan yammacin afirka wanda muke kasashe eh, da muke makwabta da su sai kuma muna cikin wannan kaka za mu yi muhudda kanmu cikin wannan yanayin sai wannan kuma cutar ta zo ta ƙara faɗowa cikin wannan al'amarin namu ta ƙara gungurta ma gaba ɗaya kwata kwata kwata yawon buɗe ido zan ce ma bai taso gare shi ba. To ya zaman gida ya kasance kenan ya aka yi takalihi da iyali a lokacin da akwai ake da wannan matsala ko a lokacin da ake cikin wannan yanayi na dokar kulle saboda corona. Eh, zaman gida na kashe wando da eh, magadanta suka shiga da su da iyalansu kaga dai shi yaro in ya tashi da sahe bai san ba babu kenan shi tsoho ko magidanci abin da yake iya yi shi ne iyaka abin da ya aji na kamar guzuri da ya aji na da to guzurin nan ne ake dan tattamna ana dubara da shi ake ana samun abin da aka yi iyaka eh, dai kai dai Ga shi nan dai ba a iya cewa mu almajirai ne kuma ba mu cewa mu uh, ba almajirai ba. Wato dai kun shiga mawuyacin hali. Yawwa ka kai ka samo kalmar da ya kamata ma in hudi yi. To Malam Abdulaziz Zataya zan ce na gode. Ni zan gode a gare ku ga eh, Datibeli da suka ba mu damar abin magana. Abdulaziz Taya kenan ɗaya daga cikin masu kulawa da wuraren shakatawa da buɗe ido a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai gabar shirin na labari na. To lokaci ne za mu karanto ɗaya daga cikin labaran da kuke aiko muna kuma za mu karanto labarin ya gana Usman Fari Jibwa ne a yau ɗinnan da ke jihar Yoben tarayyar Najeriya. Ga labarinta daga Fauziya Dauda. ta ce dw hakika bullar cutar nan mai suna covid-19 a duniya musamman a najeriya ta sa baki ɗaya harkoki sun tsaya cak irin yadda muke fita muna ɗan shakatawa ma abubuwa sun mana kewa ina tabbatar muku dw irin yadda aka kakaba dokar kulle ta sa hatta ma gidan kallo da muke leƙawa ni da abokaina domin ganin birrai da sauran nau'ikan namun dawa ya buwaya domin a gidaje ma idan ka je za ka tarar da su a rufe Ga sha gefe ɗaya ba zuwa ko'ina ballantana ma mu kai ma 'yan uwanmu da dangi ziyara domin sada zumunta, kullum sai dai mu kasance a cikin gida tamkar marayu. fatan mu dai Allah ya kaɗe mana wannan cuta kada ya sake maimaita mana annobar Corona da ta gayyara mana rayuwa ta ko'ina. Saƙo daga gana Usman Fari Jihar Yobe a Tarayyar Najeriya. na gaida fauziya dauda da labarin ya gana kenan To kai tsaye bari in karanta labarin Hassan Muhammad Sani inda ya ce Allah ƙara tsare mu da annobar corona a duniya baki da akwai kuma Salisu Liman Fata inda ya ce ni kam coronavirus ba ta shafe ni ba ko kaɗan in ba hana mani sallar Juma'a da ta yi ba. Akwai Edward Hassan John inda ya ce Allah Allah ya mana afuwa ya kare mu da wannan cuta baki ɗaya. Sai kuma ra'ayin Mustapha Aliyu Dutsen ma inda ya ce gaskiya corona ba wai gidajen kallo ba kaɗai ta shafa hatta ma abubuwan rayuwa ta shafe su akwai ra'ayin ismail abdulsalam jikamshi da ya ce kwarai kuwa don ta taba hana ni zuwa wurare da dama don shakatawa ko kasuwanci da masa da zumunci cewa da ita annobar coronavirus. virus To sauraro ga baki ɗaya shirin na wannan lokaci ya riga ya kammala a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka taimaka na gabatar da wannan shiri musamman ma waɗanda aka ji muryoyinsu daga nan sashen hausa na DW da ke birnin Bon Abdullahi Muhammad Amadu ke cewa ku zama lafiya a ci gaba da saka tazara a ci gaba da ɗaukar matakan kariya domin kare kai daga annobar coronavirus. Ma'asala.